sanarwar ministan lafiyar najeriya na cewa yanzu haka shi wannan dan kasar ta italiya yana kwance a asibitin lura da binciken cututtuka masu yaduwa da ke angon yaba da ke birnin Legas. ministan ya baiwa 'yan najeriya tabbacin daukan matakan da suka kamata da dakile bazuwar cutar cikin hanzari tare da kira ga 'yan najeriya su ma su ɗauki matakan rigakafi dr sadiq ali husaini likita ne a najeriya wanda kuma ya min karin haske game da matakan rigakafin wannan cuta ta murar coronavirus da farko a rinka wanke hannu akai-akai wancan hannun nan kuma ya zama da sabulu da ruwa an kuma fi son ruwa da ke gudana kamar na famfo akwai kuma irin sinadarai haka na tsaftace hannu waɗanda ake ce ma sanitizer su ma inda aka samu ingantacce yana taimakawa abu na biyu shine mutane su yi ƙoƙari su ɗan nisanci wanda duk ke tari ko kuma yake atishawa nisanta a nan ana nufin ya zama akwai nisan ƙalla mita ɗaya tsakanin duk wani mai tari da waɗanda ke kusa da shi domin kada tarin da zai yi ko atishawa ya sa ya ɗan yayyafo musu ƙwayoyin cutar abu da uku shine cewa shi kuma mai tarin ya yi ƙoƙari ya rinka rufe hancin shi da bakin shi lokacin tarin ko kuma lokacin yin atishawar wannan rufe bakin ko hanci ya zame da hannun ne gaba ɗaya ba tare da ba wai tafin hannun ba kawai ko kuma idan akwai irin tishu paper haka mutum ya sa ya kare wadda kuma da ya gama sai ya yi wurgi da ita a inda ya dace akwai kuma buƙatar mutane su daina ɗaukan hannunsu suna taɓa bakunansu hancinsu da kuma idanunsu domin kasu ɗabi wannan ƙwayar cutar da ke hannunsu su sa a waɗannan kafafen akwai kuma buƙatar eh, mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa mura dai generally sai ya yi ƙoƙari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin da ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin um, sam a bincike menene ainihi ke damun shi a kuma yi tattalin sama mishi magani. Tuni dai wannan labari ya fara firgita wasu mazauna birnin Legas inda yanzu haka mazauna birnin da ma Najeriya ke cigaba da tattaunawa akan wannan cuta ga dai abin da malam rabi lumani wani mazaunin anguwar yaba a nan lagos yake shaida mani gaskiya ga alamu da yawan mutanen lagos wanda suka samu labari kan wannan coronavirus domin abin da kaga ke hirgita dan najeriya game da irin wannan abubuwa gaskiya ba karamin tashi hankali da dama ba cikin kwanciyar hankali yake ba musamman ma yan yankin arewa namu sannan matakin kuma da muke ɗauka muna ta dai addu'a ubangiji allah ya kawo ƙarshen ta ita ma a sanarwar da fitar gwamnatin jihar Legas ta hannun kwamishinan ta na lafiya Farfesa Akin Abayomi ta shawarci al'ummar jihar su kasance masu ɗaukar matakan rigakafi na wanke hannu da sabulu da ruwa mai kyau da kuma yin nesa da jama'a musamman masu mura. Haka kuma gwamnati ta ba da lambobin waya da za a kira domin sanarwa hukumomi duk wata alamar cutar bugu da ƙari gwamnati ta gargaɗi masu amfani da kafofin sadarwar zamani da su guji baza jita-jita na kamuwa da cutar inda gwamnati ce za a ɗauki matakin ladattawa akan duk wanda aka samu da yada ƙarya birnin lagos dai ita ce birni mafi yawan a jama'a a nahiyar afirka don haka gwamnati da hukumomin lafiya suka tashi tsaye kamar yadda hukumar red cross a najeriya ta ce ta shirya tare da 'yan sa kai kimanin dubu tamanin kamar da wata sanarwa da shugabar kungiyar mrs adebola kolawale ta fitarwa 'yan jaridu birnin Lagos dai birni ne da ke samun baki daga sassa daban-daban na Najeriya da kasashen waje ta jiragen sama da jiragen ruwa da kuma kan iyakoki. Samun labarin cutar coronavirus dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke kokarin dakile bazuwar cutar lasa da yanzu haka rahotanni suka ce ta kashe mutane fiye da ɗari da goma a jihohi daban-daban na ƙasar babangeji Firin Murai Amurka daga Lagos.